Masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa tare da kuwa cikin wani sabon maudu'i na muhawarar Studio Kalangu na hilin mata. shirin mara studio kalangu wani hili ne wanda muke tattauna kan maudu'ai daban-daban da suka shayi rayuwar ɗiya mata ta yau da kullum kama daga kiwon lahiya ilimi da horo kasuwanci zamantakewa da sauransu kuna iya sauraron shirin na hilin mata ta hanyar gidajen rediyo hamsin da biyu abu kawar da studio kalangu a cikin guda takwas na kasar niger haka zalika kuna iya samun su akan shafin yanar gizo da kuma akan whatsapp matsayin mata 'yan jarida a cikin kafofin sadarwa ta kakanni za a iya bunƙasa adadinsu a cikin shugabanci shine madubin muhawarar tamu ta yau kamar yadda kuka sani dai kasashen duniya na bikin ranar kasa da kasa ta radio yau 13 ga watan Fabrairu shekara 2024 to domin tunawa da wannan ranar ne muka ga ya dace mu taɓo batun aikin mata 'yan jarida don mu ci takamaimai yadda suke gudanar da aikin nasu musamman ma bangaren rike mukammai a cikin kafofin sadarwa shin wani irin matsayi ne mata ke da shi a cikin kafofin sadarwa a ƙasar niger wani hanyoyi ne za a bi a bunƙasa matsayin mata 'yan jarida a cikin kafofin sadarwa a ƙasar niger wani irin ƙalubale ne mata 'yan jarida suke fuskanta a cikin aikin nasu a cewar wani bincike da ƙungiyar apaka ƙungiyar fatattun mata ma'aikatan sadarwa ta gudanar matsayin mace 'yan jarida a cikin kafofin sadarwa a ƙasar Nijar. bai takara ya karya ba duk da ko yawan matan a cikin gidajen rediyoyi da talabijin da makamantan haka sau tari matan na haduwa da wariya da tsangwama wanda ke daga cikin abubuwan da ke haifar da koma baya wajen ci gaban aikin nasu da kuma karancin adadin nasu a cikin tsarin gudanarwa na labarai musamman ma a cikin jagoranci na tsarin jadawalin shirye-shirye ko kuma jagorancin sashen tafiyar da labaru cewa da redaction a turanci to takamaimai miki hana mata 'yan jarida samun matsayin jagoranci cikin kafofin sadarwa domin amsa waɗannan tambayoyin samu kagaito muku a nan cikin ɗakin magana na studio kalango sau hassan 'yar jarida ce mai zaman kanta. Muna tare da Hajiya Salamatu mai daji 'yar jarida a nan kanar Tura Niger. Tare da mu akwai Zuwaira ita kuma ita ce shugabar gidan rediyo mai zaman kanshi Scoot FM na Kwaratigi. A can kan layi muna tare da Tila Amadu 'yar jarida mai zaman kanta sannan kuma wadda take wakiliyar Radio Deutsche Welle a Agadas a nan kasar Niger. Baƙi mun gwada dokar goron geta na Muhawarar Studio Kalangu ni Hawa Usman nake mana barka da zuwa. Madalla, za mu soma shirin namu tare da kowal gida zuwera a matsayinku na jagora ta Radio Scoot FM a nan kwara ta gi birnin Yamai. Shin a yau wani irin kallo ne kuke ma aikin mata 'yan jarida a ƙasar Nijar? Na gode wanda da kuka gayyace mu studio Kalangu mhm. inda za mu kawo namu kokari bisa kan ayyukan yan jarida na mata. Mhm. To ni dai a bangare na wani nake gani mata suna aiki sosai a gidan jaridu kuma akwai masu azaka akwai masu kuzari akwai waɗanda suka iya aiki da suna son aikin ne da zuciyoyinsu ba don ba su da wani abin yi ne suke nan ga yin aikin 'yan jarida abu ne da suke so shine a turanci ake cewa passion akwai mata da yawa aiki ne wanda yake yana ra'ayin su yana burge su suna shawarin shi suna shawarin shi dan shi ne suke yin shi ko da ma akwai matsaloli da yawa da suke fuskanta a cikin wannan aiki nasu na na jarida yau ke kina da matsayin shugaba kaman a ganin ki menene tarnaki da ke hana mata su samu matsayi na shagoranci a cikin kafofin sadarwa na kasar Nijar. Wala akwai abubuwan da ke iya hana mace ya samu jagoranci a cikin aiki na gidan rediyo. Mhm. Tunda wa'ansu sai su gani kamar mace in tana gaba ba za ta iya ba. ko ma a ce yalla tana tsoro ko kuma a ce da yawanci ba ta lahiya yara ba su da lahiya ba ta da lokaci sosai wanda zai iya yin wani aiki kuma suna mancewa da komi ma tsari ne mace ma in tana gaba tana iya ta sarinta yadda za ta yi aikin nata na gida kuma aikin nata na shugabanci na gidan radio haka. Mun gode zuwa mun sake dawowa kanki. Mhm. Uwal gida Salamatu mai daji kuna ɗaya daga cikin mata wanda suke aikin jarida kuka jima a nan ƙasar Nijar. Ko muna iya sanin tun yaushe ne kuka shiga aikin jarida? muna miƙa muku dubin gaisuwa da fatan alheri gaba ku tunda magana ce wadda mai fa'ida kuma magana ce wadda e, take da mahimmanci sosai yau dai ina da shekara goma sha takwas ina aikin jaridanci a nan ƙasar wata nije Na hwara da Radio Kakaki, sa'annan nije Radio Espoir, sa'annan da kuma a nan Radio Television Canal Tura. Shekara ta goma sha takwas ina gabatar da wannan aiki. na jaridanci e shi aikin jarida malama hawa ba aikin kara zubu bane sai ka yi dogon nazari bale in kana so ni tun ina karamata tun ina premier hannu kai college ni aikin da nake cewa zan yi shine aikin jaridanci na jima ina shawar in zama yan jarida kuma cikin yarda Allah aka zaka aka yi wani jarabawa ai samu ni ce ma ni zo ta farko shikenan sa ni fara aikin jarida amma aikin jarida na farko akwai wuya gare shi Shi ne a da ba dan ka zo cikin kafar watsa labarai ba katsalandan ka ce a ah, za ka fara gabatar da aikin jarida a'a akwai masu biyar ka da kawa akwai masu koya maka yadda ya kamata ka yi tunda mu dai a lokacin gaskiya mun yi shekara guda sai dai mu je mu yo mu kawo a duba a gyara ku je ku yi rahoto mu zo mu yi rahoto mu zo a gyara akwai masu gabatarwa shine ake ci masu tashi wannan sai ka yi shi gaskiya sabida Allah sa'annan ka lokacin nan ka fara aikin mhm. kin gane ku shi kuma aikin jaririnci wallahi yana son haƙuri madalla eh. mun sake dawowa kanku salamatu mai daji insha Allah Malam tila kina sauraron mu ina sauraron ku ina biye da ku to madalla tila a matsayin ki na yan jarida wadda kike cikin jihohi kina gabatar da aikin ki kamar dan bangaren naku wani irin kalubale ne mata suke gani a game da shi wannan aikin na jarida da farko kafin dai ma mu ga kalubale dai mhm. hajiya hawa na gode sosai da wannan dama da kika ba mu ko shige kalangu ta ba mu don mu tufa albarkacin bakin mu fiskan wannan maudu'i wanda shike so sa mana rai kalubale kam akwai shi da farko dai aikin jarida dai aiki ne wanda yau in an duba za a ga cewar kamar mata sun rungume shi ne suna son shi ne yadda ya kamata To sai ya zamana kuma wannan aiki ne wanda shike kamar ana kawowa abin da ana sa ma mata ana mai da mata baya bisa kan shi wannan aiki. Kamar misali yanzu ni in na ɗauki kamar ni kaina saboda shi aikin jarida da ke ganin shi baiwa ce daga Allah. wani komin dogon karatun da ya na jarida sai ka gani in ya zo yana labaran mutane ba su jin daɗin labaran ko kuma a in ya zo wajen tafiya neman labarin sai ka gani eh, bai samu abin da ake bukata amma abin da ma'aikatar tashi take bukata kenan wa'annan abubuwa ne wa'anda ya kamata mutane su gane kenan da jarida da mata suka runguma ba wai dan ba su da aikin yi ne saboda ni ta na sha fuskantar kalubale da dama kan mm. aikin ga aikin ga na fara shi tun dubu ɗaya da tasa'in da takwas kenan yau shekara ashirin da hudu da na fara na fara da animation na yi technician ma a dubu biyu da shida na fara ba da labari to mu mata sai ki gani in kina aikin jarida an ɗauke ki wani abu daban mhm, mhm. kin gane sai a duba shi kuma aiki ne wanda shike shi ma yana buƙatar ilimi yadda sauran ayyuka da mata ke gabatarwa a cikin sauran ma'aikatan ne mhm. sai ne ilimi jahili bai aikin jarida jahila ba ta aikin jarida to sai ana ɗaukan mace 'yan jarida kamar ana mata wani lalan kallo haka ke in yan jarida ce ki dole ne labari kike nema kenan kafar ki ko ina sai ta shiga mm-hmm, mm-hmm. neman wannan labarin ban mancewa wata rana wata shekara na taba samun wani wata matsala da mai gidana mm-hmm, wanda yanzu dai ban mu tare da shi mm. wallahi cewa yayi kawai kishi ya kawo ya sa aka ce matar shi ko ina shiga take ta shiga nan ta shiga nan eh kamar ba mata aure ba ke da irin wannan yanzu ya kai har inda yake yake duk inda zan je neman labari na ce to mm. ba damu ana nan ana nan wata rana na ce mishi to yau labari gare ni ina da rahoto bisa kan karuwanci na ce mishi gidan gidan magaje karuwe zai je mm-hmm. in je zai je in yi da su yace a bai zo ce a ce kaje ba ka ce duk inda kafa ta zo su shiga kai ma kaje na ce he kaje to kin ga wannan abubuwa kalubale ne wanda shike mu mata mm-hmm, muna mm-hmm. fuskanta duk abin da zaki an sa miki ido ke da an ga yan jarida kawai an ga wadda batta da kamun kai ki nan ballaga za ko wani abu alarki ba haka nan aiki duka aiki ne kuma aiki ne wanda Mhm, mhm. kai kai ni ka sa kanka a ciki madalla tila mun sake dawowa kanki insha Allah eh malama Sauda Hassan cikin shi dai ɗaya bayan ɗaya irin matsalolin da tala ta kwatanta mana a game da wato wannan aikin da take na jarida musamman ma irin kalubalen da take gani yau an waye gari kin zauna kina aiki a cikin kafofin sadarwa sai yau kuma gashi kin koma bangaren ki gehe ɗaya ke ma kin buɗe taki wato hanyar ta aikin na sadarwa shin kina iya gaya muna sau da dalilan da yasa kika huta daga cikin bangarorin wa'ancan kika koma na ki gehe ke ta yadda aikin ke kaɗai. to da farko dai ina ma duk masu sauraron studio kalangu barka da warhaka mhm. musamman ma ma ke malama hawa da kika gayyace mu a cikin wannan shirin lalle ni yanzu cikin shekara ta ta 27 kenan kin san ko ba yau bane gaskiya tun muna matasa muka rungumi aikin nan mhm, mhm. ni na fara ne daga amfani mhm. a 1997 da na fara ma aka ce sai na yi stage na wata uku Allah cikin ikon shi na samu karbuwa daga kariya tara da takwas. mai gidanmu gare ya buɗe amfani birnin da magara mm-hmm. ina ɗaya daga cikin wa'inda aka kai ni a lokacin nan ne ma aka ɗauke ni aiki aka hiddo min takarda aka bani mukami kuma na darakta mai kula da watsa shirye-shirye mm-hmm. ta radio amfani reshen da magara mm-hmm. ina tuna a lokacin nan har kuka na yi na ce ban barin uwata anya mai wata ta ce babu komi jeki tunda karuwa ce kuma na samu karbuwa alhamdulillah al'umma suna son aikin musamman ma lokacin nan kinga babu kafofin sadarwa masu zaman kansu da yawa mhm. dihe na gwamnati kuma kinga na rike mukamai da yawa ma wanda duk da maza ne ake ba ma mhm. na yi zama mataimakiyar darakta ta reshen amfani birnin difa a shekara ta dubu biyu baya ga haka da na dawo dubu biyu da ɗaya a nan ya maima na rike mukamin darakta na mai kula da sashen hausa to kalubale na harko da ake huskanta shine rashin biyan albashi ka yi wahala sahe ba ka da litinin ba zuwa lahadi aiki ne kowane lokaci aka same ka aiki ne mhm. dole ka yi shi kuma amma babu albashin kirki kai kuma rayuwar ka cokam ka maida ta akan aikin nan saboda bukatar da kake kana son shi cikin ranka mhm. kenan in me aka yi kai ba kuɗi ba kake diba tunda yau duk akasarin mu yan jarida ba wani kuɗi ake diba ba mhm. aiki ne da kuma masu sauraro duk wani tukurin da muke yi na masu sauraro ne su da suke ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari mhm. amma in ana biya ta masu gidajen kafofin sadarwa wallahi kullum kace ce kai rigima amma in ka tuna abin da ke baya al'umma nan da kake ma aiki don su kake yi ba don wani ba ka samu wani kuzari na ci gaba mm-hmm, mm-hmm. kai to mata suna samun matsaloli da dama musamman ma mace in an dora ta a wuri a ce a ah, ba za ta iya ba kaza kaza ko ko an ga kin iya ma su mazan za su rika tura magabatan ce a daga an ji ana yabanki wance kin iya aiki <laughs> mhm, mhm. to su za su yi diyan da za su yi ko bake cikin harakansu. sai sun raba ki an gama ki da magabacin ki mhm. ko kuma an samu wani abu dai da zai kami ki ci ka sanar bata rai haki wasa to ni ba wasa ba na yi kamar a cikin ire-iren matsalolin nan ne yau da gobe sai Allah tunda wani abu in ka daure shi wani abu baka daure shi <laughs> to da ka tsaya kuna cece ku ce kuma ni ba aikin jarida kaɗai na tsaya tunda na taso ma ina yin sarvis commercial ina kama musu mm. duk sun sani ina kama musu duk daraktocinsu na sashen kasuwanci sun sani akwai tallace-tallace da dama da muke mm-hmm. kama musu ko shirye-shirye duka a ɗauki yaunin su duka dai kuma kuna kawo naku kokari a wajen tahiyar da radiyon tunda da ake kawowa kuɗi ne ke shigowa kuɗin da ke shigowa kuma suna shiga cikin sashin tahiyar da ayyuka to yanzu kaman a ganin ki a saude wata irin siyasa ce gani ya kamata a ce su magabatan nan sun karfafa don ya zama cewa matan da ke cikin gidajen rediyoyi sun samu matsayi kamar misali kin taɓa rike matsayi na shugabar jadawalin shirye-shirye a yanzu muna tare da zuwar da take ita a halin yanzu ma tana jagorancin wannan gidan rediyo amma idan aka zo aka zamna sai a gani mata waɗanda suke shugabancin sashen ta da labarai ba su da yawa kamar menene ya kamata a yi ya to cewa su wannan matan an dama da su tunda ba iya ce ba to kiran dai da zan musu shine in walau mace ko namiji yau ko yaro karami ne ya iya a bashi matsayin shi in babba bai iya ba a maida shi gehe ya koya amma mace ana mata wani kallon huska na daban bai kamata ba ya kamata magabatan kafofin sadarwa su san da sanin cewa mace wurin da za ta iya shiga ma wani namiji bai shiga shi kenan a bar karya musu karfin gwiwa a kulliyom in ka ga mutum yana kuzari kama mishi za ka yi sai abu ya ci gaba ba dan an ga mace bace a ce mace raunan naci babu raunan ne sai ragu madalla sau dai mun sake dawa kanki malama salamatu mai daji yanzu sauratacce muna akwai rahoto wanda za a ba namiji shi ya kasa kashi amma mace idan aka ba ta sai ta je ta nemo wani rahoton ta zo ta wallafa shi kun taba gama da irin wannan matsala akwai mm. sosai ma akwai ke barin kaki eh malama Hauwa gaskiya ne na taba irin wannan kin namiji ya kasa bai yi ba mace ita ta zo ta yi kuma akwai production kin da yau mata in baki labari suna tashi su ta yi kanin nan haddifa kanin nan hadajin tabilat kama da nan hadajin tilbiri su zo su siyo rahoto su zaka su gyara a wallafa shi mace cewa akwai namijin da da wasa ne aka aka tambaye shi aka ce mishi to yanzu dai ka san wajen difan nan akwai tashin hankali eh, akwai yan boko haram kenan eh, ka zo ka shirya kap airan nan wuni yayi yana gudane yana baya ga, ga, ga, ga, magabatan kafin watsa labarin cewa shi gaskiya wallahi bai iya tahiya kai inda adda amine ne shi mace mace ta tashi ta ce ma yana da shi ta ce ita a tura ta ta ce ita a tura ta ta je kuma aka tura ta kuma ta je ta yi sati guda tana rahoto a can jihar difa musamman ma bisa ga abin gashi mata refugee wannan mhm, mata yan gudun hijira yan gudun hijira wannan kidiba ba cikin garin difa bane akwai can wani gari ne da mhm. aka kai su eh, can ne kin san ana ca dai ana kidnapping mutane ana menene tace sai ta je ta ga ko menene ta je ta samu authorization ta yi abin da take yi duka ta je ta yi wannan rahoton an baki labari malama hawa ta haɗo shi kuma ta zo lahiyar talau da itar kamera markin ta suka zo kuma sun samu duk abin da ake so wallahi sun zo sun yi sun yi kawo kenan mata suna iya yi mace tana iya yi mhm. amma mata a cikin kafofin watsa labarai a ba su wurinsu to shi yasa muke so mata su ta tsiga kansu su ma su dage kafafunsu su ma su zame zannuwansu don a ba su ita wannan responsibility kin wadda kullum mata mai damu ne ake yi baya to shi madalla ina gani ka mu ci gaba akwai ra'ayoyi na jama'a da muka dauko dangance da shi wannan aikin na mata yan jarida musamman ma a bangaren kin ba su matsayi sai mu saurara ni dai ta fuska da nake dibin aikin yan jarida ga mace abu ne mai matukar muhimmanci ko abu ne mai matukar karbuwa saboda in ku diba ne ga lokacin baya an yi sanin aikin jarida ga maza ne amma yanzu ka gani ana samun ci gaba mata su ma suna fafutuka suna aika kokarin su na su kutsa su ma su yi aikin na jarida saboda in ka diba ko lokacin da an an taibida labarai mace ta yi saurin karbuwa bisa ga hakan ga an ka ta yi tambayoyi amma ko da bisa ga aiki in ana wani taro ko wani abu mace ita ma tana kutsawa ita ma tana aika kokarinta an yi kuma samun karbuwa gare ta kuma ana sauraron ta sosai kenan yan jarida mace in kan wadda ba ta aure in kan mai aure ce kenan dai su tsaya aikin aikin su tsakanin da Allah suke yin aikin su da zuciya guda kenan babu wani zancen a yi musu wani dibi na can daban wanda bai kamata ba aikin jarida tsanar mace aiki ne na ci gaba kowane irin aiki ana son akwai ɗaya mace ciki saboda suna kawo su mata su gudunmawa inda kuna gani akwai wanda har kasashen duniya kun gani BBC Jamus murya Amurka akwai ɗaya mata ciki kaga dai ba garin su dai ka walakanta su saboda sun ka ci gaba bisa ga wasu abubuwa da yawa na aikin jarida kuma akwai daya mata mata aure wa'anda sun kama kansu 'yan jarida na kaga ba ganin su ka walakanta su kaga kenan wannan ya kamata a ba su karhi bisa ga wannan ayyuka ya kamata kowane abu wanda ake yi akwai ɗaya mata ciki wanda su ma za su kawo ci gaba na ɗaya mata 'yan uwansu su kenan kaga su ma da a bar su ba a muna jin daɗin aikin jaridar mace kenan ya kamata mutane su ba da karhi bisa ga wannan ayyuka mu maza ya kamata mu daina musu mugun zato wanda bai kamata ba eh suna kawo ci gaba fatan da nake yi amanar da an ka ba su na aikin da suke yi su rike amana ko wacce ɗaya mace wadda Allah ya wacce ta kai wannan wuri. To ni da abin da sani shiga aikin jarida yana birge ni. Tun ina ekol ina ganin ana gwado mata suna magana cikin tele ko ina jin murya su a radio in ce ni dai wallahi ina son in zama 'yar jarida. Sannu sannu sannu sannu dai har na shiga ina tahiya ina dibi lokacin nan tahiya nake sarauniya kawai dan da in ga yan jarida kawai suna birge ni sannu sannu sannu sannu ni ma hannun hwara shiga ina yi hannu kakkai na ce ina so in zama yan jarida an ka amshi takarduna inda na hwara aiki radiyo niya nan na hwara yin aikin jarida ban mance lokacin da na hwara aikin jarida akwai wani lokacin da ya hwara jin muryata abin hwara ce mini ya ce mini ke baki san arme ne na ce kamar ya ban san arme to ko ke zai yan jarida za a yi arme ki na to yan jarida nawa ke ke cikin a armi sai ya ce a wani ko yana son ki ana jin muryar matar shi wani wuri bai armi ki ce sai da in bai suna aikin jarida mutane na samun matsaloli da dama musamman ma in ka ta waje hakan ga ɗaukar wani labaru hakan ga ga wasu na muka dibin ɗan iska amma kai ka san abin da ka sa gaba kawai aiki ya kai ka. madalla mun saurari da ra'ayoyin jama'a dangance da maudu'in namu wanda ya danganta da aikin mata an jarida musamman ma a bangaren samun matsayi ina so in ji ra'ayoyinku ɗaya bayan ɗaya musoma da ku wato wato directrice zuwa ranu hamidu eh wallahi abin da zan iya kara biskan abin da suka hori dai zaji kewan mata eh na ji wadda ke magana yadda ta fara tana kallon eh, mata tana zuwa tana kallon mata eh, waɗanda ce aiki a cikin radiyoyi tunda tana so ita ma ta yi wani abu ne da ni ma ya shahe ni wata ran da na fara yin wadda presentation da na na horko da na fara gabatarwa tun da na kare sai wani ya yi waya a bashi wadda ta yi shirin ni na aza wani abu zai kara da za mu iya mu ashe sai daga bayan mu eh, sai eh, shirin gaba ku tattauna eh, akai sai ke a ni murya kike birge ni <laughs> to da na samu na kwatanta mai ni mata aure ce mhm, kuma aikin da nake yi da in kawo nawa abin ga kare ne na cikin zamantakewa na mhm. al'ummarmu balle ma na mata mhm. na kwatanta mishi da ya gane mm. da ya bar to akwai wanda suka ce min a ah, eske kina iya ki kuma ki wani abin ga wani shiri yin wani shirin na ce ba dan yaho da haka nan ne akwai mutane da yawa da suka kira me sun san kan kanun su kowa ma da yanda yake mm-hmm, shi mm-hmm. ya yi kama andi ilawo zai ya ya kira ya hudu ne akwai wanda ba su yanzu ni ce ya kamata in sar na in san yadda zan yi aikin mhm, mhm, haka mhm. nan ne na abin ga wanda abin da na so in kara biskan wanga to madalla kenan mace jarida mm. ita kamata ta tsare mutuncin kanta ta yi aikin ta yadda ya dace haka ne ko mun gode zuwaira hajiya tila kina sauraron mu ina sauraron ku madalla tila kin ji ra'ayoyin da muka samu na jama'a dangance da matsayin na aikin mace yar jarida ko me zaki kara mana akai gaskiya na ji daɗin ra'ayoyin nan ɗaya bayan ɗaya na saurare su mhm. abinda nake son in ce idan mace yar jarida ta yarda da kasa. kuma tana aikin ta tsakaninta da Allah ba da wata manufa ba Allah ba zai bar ta hakan ba kenan ina kira ga 'yan mu mata 'yan jarida kamar wasu duk umumuwa da za su yi daga bayan fage da wani ne duka su maida shi bangare guda aiki ne na al'umma suke yi yi shi tsakanin su da Allah kuma aiki ne na lada saboda yau kamar misali zuwaira da take tana tana shirin zamantakewa ni da kaina na sha yin wannan shirin na zamantakewa a cikin shirin nan na zamantakewa nan da muke yi mutane da dama mun yi gyaran aure da yawa mu ba justice ba mu ba gidan alkali ba kin gani mu ba malamai ba amma ta fannin wannan aikin da muke faɗakar wannan da muke yi wallahi gidaje da yawa sun samu zaman lafiya cikin gidajen wata macen tana wani abu ne a rashin sani a jahilce ko kuma shi namijin yana dibin masu tashi akan wani abu daban duka dai suna sun jahilci zamantakewar nasu to ta sanadiyar wannan shirin da muke yi shirye-shiryen da muke yi sai ka gani abubuwa da yawa sun gyaru in faɗakarwa ne bisa kan ilimi in faɗakarwa ne bisa kan yara da dai sauransu da dai zaman lafiya dai a cikin gida na iyali wallahi daɗin ni da nake ji akwai waɗanda har kwanan gobe addu'a suke mini har kwanan gobe kenan wannan ma wani babban abu ne wanda shike za mu ji daɗin shi mm-hmm. kenan mace tana taka rawar gani wajen gani wajen harkan jarida kenan ya kamata mu bar bari maza suna mai da mu baya mm-hmm, mm-hmm. kuma ya kamata shugabannin mu na rediyoyi su san cewa da mazan da matan yau lokaci yayi wanda za su farga daga kwana mace da namiji duka aiki in satin su aiki satin tantance a bata matsayi a bata matsayi <laughs> saboda aiki ne wanda shi Allah ne ya ba ta ba wani bai bata to madalla madalla tilamin sake dawowa kanki sau dai a gulguje menene ra'ayinki a game da abin da muka saurara da yake lokacin ya kusa gabatowa. To da gaskiya ra'ayoyin da na saurara musamman ma akwai guda da ta ce ana ɗaukan su 'yan iska kin ga tilama ta ba da ilal misali. Mhm. Har ya tuno mu wata mun ta ɗaukar rahoto da wasu abu kana aiki. Ɗaya take ce mun ta bar ɗaukar rahoto. Na ce me yasa? Mhm. Aikin ki ne. Ta ce kin ji kin ji wani babban mutum ne mun ta ɗaukar rahoto ya ce sai ya yi wata hanya ta daban da ni. Mhm, ta ce tun shi ta hwasa zuwa ɗaukar rahoto. Na ce wannan bai kamata ba karya miki gwiwa ko a kafofin sadarwa ana samun ire-iren su eh, in ka gamu da babba da bai san mutuncin kan shi ba in kana son wani mukami he ya ce sai ka bi wata hanyar da bata dace ba amma in kika gwada mishi ke ba wannan abin ya kaki ba dole ko kina nan ko biki nan ya kama daraja ko gobe ya gamu da ke a hanya zai kama daraja kenan mu mata da muka rungumi wannan aikin ya kamata mu san ciwon kanmu duk inda muke an sa akwai bata gari da yawa wanda su daman watakila ba kishin aikin ne ba a cikin rayuwarsu wani neman abin duniya ne yake kai su ko wani abu amma duk wadda ta dage kishin aikin nan ne take so to wallahi ba za ta kai aikin ta ga aiki aisha ba madalla mun gode sosai wato hajiya saude hajiya salamatu mai daji muna so mu ji ra'ayoyinku a game da abin da muka saurara yanzu tuma da malama hawa wallahi gaskiya ce suka faɗa saboda mutum kai kake kama ma kanka daraja in ka kama ma kanka daraja dole wani wani zai kama maka daraja mata <laughs> mu riƙe mutuncin kanmu mu riƙe darajar kanmu saboda mu To madalla ina ganin ca isa ka mu ci gaba sai mu saurari tarihi na ɗaya daga cikin fitattun mata 'yan jarida wadda halin yanzu take ci gaba da aikin ta a nan babban birnin ya mai cewa da gida maimuna gyado. An haife ta goma sha biyu ga watan Janairu a shekarar alif ɗari tara da saba'in da biyar a Yamai. Maimuna Ahmadu Jado ta hoto ne daga zuri'ar musulmai. Matar aure ce kuma uwa ga ɗa guda. Maimuna tana sha'awar harakar jarida. Ta fara aikin ta ne a shekarar alif ɗari tara da tasa'in da tara inda ta fara gwadin gwanin takta a Radio RM to daga wannan shekara har shekarar dubu biyu da goma sha biyu. Bayan ta yi aiki a Radio RM ta cinci kanta a radio da talabijin na Tambara inda ta zama shugaban sashen tace labarai. Bayan Tambara sai ta koma dawowa a radio ta ƙasa wato Voix du Sahel inda ta yi wata takwas na gwadin aiki. Bayan wayannan watanni takwas a yau tana aiki ne a Radio Alternative inda ita ce kuma shugaban sashen tace labaran. Tana ga gaya muna abin da ya bata kwarin gwiwa. gwiwa? Euh, da farko dai abin da ya sa nake son jarida, saboda abba na ne, da yake shi ma ɗan jarida ne a da sai dai shi fannin rubutu yake. Amma a da yaushe zaka gan shi yana sauraron labarun karfe ɗaya, da ma wasu tashoshin rediyo kamar RFI, yana iya ɗaukan gudan yini yana sauraron rediyo. Ni kuma wannan ne ya burge ni, sai na shiga saurare ni ma, har na fara kwaikwayon masu gabatar da labaran. Sai nake ganin aini ma zan iya, kuma yau ina alfahari da wannan aikin da nake yi, tunda wannan wannan aikin ya ma fi karfin a ce ƙaunar shi kawai nake yi. Ni 'yar jarida ce amma mai zaman kanta. Lalle ina yi wa gidan rediyo alternative aiki, amma duk da haka na fi yi wa kaina aiki. Idan na ce ni 'yar jarida ce mai zaman kanta, yana nufin ina iya tsaya ma ra'ayina, ina kuma iya ba da ra'ayina akan tafiyar ƙasata ba tare da na damu da wani abu ba, tunda zancen ni ya shafa ba gidan rediyon da nake yi wa aiki ba. Wannan ne ya sa na zaɓi in yi wa kaina aiki don in tsaya ma ra'ayina. mai conviction a moi Abokanan aikinta Hassan Bukar da Rabiatu Abarshe ba su sa su sauci ba wajen mika yabonsu ga wannan matar. Maimuna Jado Maimuna Jado a bikiyar aiki ce 'yar jarida da ke aiki a kafofin watsa labarai a tsawon shekaru da dama. Mace ce da muke aiki tare da ita ta kware sosai kan aikin jarida da kuma mutane suka sani. Ta yi aiki a gidajen talabijin da kuma gidajen rediyo haka kuma mai gwagwarmaya ce kan batutuwan jarida. jarida kuma mace ce da ba ta ja da baya bisa ra'ayinta ina ganin babu mata da yawa a wasu wurare da ake kawo batutuwan ƙasa ko suke shafar kafofin watsa labarai muna jin daɗin aiki tare da maimuna da kuma take da tunanin aiki tare da jama'a duk da cewa ba abu ne ba mai sauki na san maimuna yau fiye da shekaru goma a cikin aikin jarida Maimuna Jado. Maimuna Jado mace ce mai gwagwarmaya in zan iya kwatanta ta da haka don tana da kuzari. Na fara aiki da ita tun san da take aiki a Radio RM yanzu an fi shekara goma sha shida zuwa shekara goma sha bakwai kenan da na santa. Tana son aiki gaskiya tunda an batunta duka aiki ne ko da yaushe tana neman wasu dabaru don gyara rayuwar mata da yara. Tana son aikinta sosai. lm truson travail. Maimuna Jado tana kira ga mata da 'yan mata waɗanda ke son su shiga cikin wannan sashen harakar yada labarai da su gwadi gwanin su. Aiki ne da har yanzu maza sun fi yawa a ciki. Eh, yanzu abin da nake so in ce ma waɗannan matasan da ke son su zama kamar ni. Kar ku tsaya ga neman ku yi yanda na yi. Ku yi ƙoƙari ku ma ɗara ni. Wannan zai sa in san da akwai masu tasowa waɗanda za su ma huce Maimuna Jado. akwai hazaƙa da kuma ƙaunar aikin da kuke yi dan in ba kwa son aikin da kuke yi kun ba ku da wani buri naku da kuka sanya gaba ba za ku yi kamar maimuna ba sannan kuma ku ƙara mayar da lamuran ku ga Allah da kuma riƙe kyakkyawan tunani a rayuwa maimuna jado misali ce ga wasu mata waɗanda ke cikin kafofin watsa labarai har ma da sabbi masu son shiga cikin harkar jarida madalla mun saurari wato tarihin na maimuna jado jarida mai zaman kanta a nan wato birnin yamai hajiya saude ta horar aikin ki ce muna jadu ita ma jarida ce mai zaman kanta. Me za ki gaya muna a tarihin da muka saurara? Mace ce mai wandan karhi na san Maimuna. To sai mu fatan Allah ya ba mu sa'a. Amin. Kuma mu dage duk a cikin ka da kake yi ka yi ci mhm. tsakani da Allah. Lalle kana fuskantar tuntube daban-daban daban-daban daban na rayuwa. Mhm. Amma in ka cije ka zage damtsi yau ko a gida ne kai kaɗai kana iya yi kuma a saurare ka. Allah. Madalla. Mun gode Saude. Hajiya Tila, kin ji tarihin Maimuna Jado, me ki kara mana a kai? Na ji, na ga lalle kam. Mace ce mai kamar maza na santa, na santa sosai mhm. kuma hallau gaskiya abinda ta ga yi haka nan ne ya kamata kaman kallon mu da diyan mu da ke nan baya wanda suka rubu wannan sana'ar mata. Mhm. Ya kamata su dage, su dage su shi na gaban su ma iya aikin mu muna son haka nan. Mhm, kuma hallau abinda zan karawa a game da shi wannan tarihin nata maimuna ina son kamar har yanzu su matan wa'anda suke aiki wanda suke bisa tseren yanzu haka mhm. ya kamata su ma su yi koyi ga yadda take aiki. Eh hajiya salamatu mu za kara mana akan tarihin na maimuna. Malama hawa ni ai abin sai da a ce hamdala. Sabida maimuna gyara kanwata ce. mun san juna tun baye ba mai muna gyaru cikin harkar jarida kullum abin da take hidi ta ce mata wallahi mu kama kanmu mhm. kanmu yarda a maida mu baya kullum abin da take hudi kenan ɗiyanmu da kannanmu su dage kan su yarda su zamna baya musamman ma a bisa kan shi wanga aikin na jaridanci mhm. kamar yadda mai muna gyara ta ce muna namiji ce Mai muna inda take sa kawanta da gaske wani namiji bai ya sa kawashe ba tunda aikin da mai muna gyara take yi kamar yanzu haka ma mhm. da take redactrice a shafkin nan in baki labari abubuwan da take yi da gaske ba wani namiji yake iya yin su ba tunda ta riga ta dage ne ta san ita matsayinta ita ko mece ce ita kuma tana son aikin nan nata mhm. gaskiya saboda Allah mai mun dage eh, ta bashi daraja ta daraja kuma tana ga cin amfanin shi to madalla eh. madam zuwaira nuhu bunji tarihin maimuna jado shin me za kara mana akai to abinda zan kara dai maimuna jadu mace ce da ke son aikin ta mm-hmm. kuma tun da horko da ta fara magana ta take buri ne da ta sa gaba da kuma so jima tana son abin tana son abin to shi dai ne zan cewa mu mata da ke gidan eh, 'yan jaridu kuma waɗanda ce aiki balle masu eh, riko gidajen jarida. kamar misali ku ke eh, jagorancin um, kafofin sadarwa. Kafofin sadarwa musu abin da muke yi. Kuma mu shi a gaba ya zama burin mu wa abin da za mu ce so mu kai gare shi. Eh, zai taimaka mana da yin aikin da muke yi. To madalla. Gaba ɗaya dai ina gani shi ya zo mu ga ƙarshen muhawar amma ka mi salama da ku kwata-kwata ina so in ji ɗaya bayan ɗaya a ganin ku kamar mini menene ya kamata a idan an yi shi an karfafa shi zai zamanto cewa kamar mata 'yan jarida sun samu karuwa a cikin kafofin sadarwa kenan ya zamanto cewa an samu mata da dama to kuma suna da matsayi sosai malama saude musoma da ke malama hawa mata ha akwai sakakobin sadarwa mm, amma wanda suke da mukami eh wanda suke da mukamin ma abu guda ne za a yi mhm. wanda zai magance abu. in an ga mace ta iya aiki a dawa mata mhm. amma an naɗa mace wuri haka ana ka cikas ana ƙalubalantar ta a kulliyo wannan bai cancanta ba su magabatan ya kamata duk wanda ya kama ka jita jita ka tsaida shi ka kira mutumin mu. me yasa ba za a yi haka nan ba me akasarin su dubu su yin haka nan ya dai ka saurari wannan ka saurara kuma in baka iya munahici ba kai ba a bakin kowa ba kake ko ka iya aiki wannan na gani na sha hodi ba yau ba ba shi ba to ya kamata ire-iren wa'innan tabu'o'in duka mu bar su ƙasashe da suka ci gaba wurare da yawa he ga mata ne ke jagorancin kafofin sadarwa manya na duniya ma <laughs> to me yasa mu ba za mu yi irin koyi da su ba mace in ta cancanci abu a bata shi in kuskure ta yi wance wani ma bai sani ba ya kai kira ga inda kika yi kuskure gobe ki gyara mhm. za ta yi hiye da wannan aikin da kake so kuma a rika jinjina musu in sun yi aiki na kwarai a jinjina musu eh ba a kullum ba a rika cewa ba a mace ce ko kuma kaza ce ba ta iya ba wannan bai cancanta ba ko kada. to madalla mm. mun gode dai, hajiya salamatu wata shawara ce gare ko da idan an yi aiki da ita za a samu adadin mata masu samun matsayi ya bunƙasa a cikin kafofin sadarwa haka malama hawa akwai wani abu guda kuma shine ka a sa bambanci shine yake ka ce ka bangaren mata laihin mu ne tun da yau a ce ka ɗoka tun tun tun tun daga redaktar an chef har in ya kai menene na sarbis menene da sauransu wallahi mata ba a ba su wani responsibility mhm. gaskiya saboda Allah ƙarya ba ta da daɗi ƙarya haramu ba su da ba eh, su da yawa menene saboda ba a ba mace muhimmanci ba ba a kama ma mace daraja ba a daina bambanci tsakanin ma'aikata waɗanda suka iya aikin su a ba kowa matsayin shi musamman ma na responsibility shi kuma wannan kungiya ta mutu afak abin da take hudi kenan kullum mata su dage su kama su yi arashi kama mm, su kwato incin su su kwato incin su sai su kwato hakkin su mun gode to Allah sa mata mun gane insha Allah mun gode salamatu hajiya tila amadu Alo. <coughs> Ina jin ku ni abin da zan gai ma duk ƴan uwan nawa sun gai abu guda ne zan zan hudi. Shi ne a hidda son rai kuma ƴan uwa mata ƴan jarida su so aikin su su jajirce jajirce wannan da suka bas su kuskura wani abubuwa na wani hwaɗe-hwaɗe wani zantuttuka na maza ya sa su koma baya. su yi kokari su yahirce su nemi wannan matsayin da tsargi da aikin su da iya aikin su da sun ka iya da darajar da Allah ya ba su kenan in suka yi wannan nike ganin za a yi maganin abin kuma su shugabannin kafafen yada labarai in suna jin musu saurara da kyau wannan bambanci da ake kamar yadda yan uwana suka gani mhm. shi ne bi ya kawo haka na sai aka ji an mace ba a ba mace wani matsayi na kirki sai ki gani sai kaskantaccen aiki na wahala matsayi na wahala shi ne a ce a ike kula da wuri ta me wuri na inda yake matsayi ne mai kyau kuka gani ne dai maza ta hanki ga mace guda hakin kin ga namiji biyar ko shi da ki mhm. kenan ya kamata su ma su ji tsoron Allah su yi adalci cikin aiki a yi adalci da mace da namiji duka ɗaya To madalla. Mun gode sosai tila. Eh malama mm. Zuwaira Ranuhu a matsayin ku na shugaban Radio Iskut. Wace shawara ke gare ku da an inganta ta mata matsayin su zai karu a cikin kafofin sadarwa? To Hajiya abin da zan ce sai cira ne da zan kai wajen maza. Mhm. waɗanda ce gaban radiyoyi mhm. balle in ce ma radiyoyin karkara mhm. tunda in an doko su duka wajen dari biyu da biyu ne suke amma matan da suke da makami a cikinsu ba su ce uku ko hudu duka-duka kuma post in responsibility ma eske ba guda dai ne ma mm, cikin eh. radio dari biyu da biyu dai sandu ne mm. to akwai mata kuma da su ne aikin komi duka aikin da ake a cikin gidan radio. ita za ta ta bude ita ce yin komi ita ke yin rahoto Me har yanzu ma tana nan dai dan abin 'yan jarida kuma responsable in guda dai ne shi ne chef de program ne chef technique ne director komi shi kadai ke yi hmm. kuma ku akwai matan ga sunan sun iya aikin su kuma su ce yi kiran da zan yi su su gani abin ga a ba mace ta yi in ba a esai hmm. bai yiwa a hmm. ba su su yi su gwada a gani su ba mata shugabanci su gwada a gani yadda za su iya yi to ina ganin cewa ma sauran mu duka duka dai anan muka zo karshen muhawarar ta studio kalangu ta wannan maraicin wadda ta mai da hankali kan matsayin mata yan jarida a cikin kafofin sadarwa menene abin yi dan ya zamanto cewa sun samu wanda suke da mukammai wato adadin su ya karu a cikin kafofin na sadarwa na nan kasar Niger kamar da kashi dai bakin namu suka bayyana a kodo ya kamata a ce mata sun tsaya tsayin ka wurin tsare aikin su ki koyi aikin ki ki jajirce akan shi hakan nan zai sa dole ne a baki matsayin ki tunda kin nuna nuna cewa ke ma kin iya kamar yannan namijin da ake kokarin ko da yaushe zamanto shine jagoranki kenan mata su tsaya su dage su koyi aikin su yadda ya kamata haka nan ne zai sa su samu matsayi sosai a cikin kafofin sadarwar nasu a madadin bakin namu cewa da zuwa nuhu hamidu wadda ta kasance ita ce jagora ta radio scott ta kwara tage da salamatu mai daji a jarida a nan kanal tuwa niger da saudi hassan a jarida mai zaman kanta sannan kuma da til amadu a jarida wakiliya ta wato radio doce valley wadda take zama a can agadas ni hawa usman ta da sauran abokai da suka tallafa shirin ya zo muku baki ɗaya muke ce muku za mu bar ku ta da shirin namu na matsokishi a yi saurare lafiya sai wani lokaci in allah ya yarda. matsokiji, matsokiji, matsokiji, matsokiji, matsokiji, matsokiji, matsokiji, matsokiji, biki shanye wannan kokon yanzu zan dura miki shi kuma kika kare mini amai sai na gabza miki mari liƙe mini bakin ki maza hmm, dama je ina zaman zamana ina zaman zamana ki tashi ki kai kashi cikin wando yanzu zan liƙe ki cikin aiki aikin sani sarai ko kin sani sarai me nake ji ne haka kike galla zama diyata an bani nan ya ganya ai wata tara na da hankali kuwa wai madam wallahi tanti mm, mm. tanti in haka nan ba ne tanti ba haka nan ba ne ba. Zainabu haka kike galla zama diyata in bani nan. Godiya da zaki min kenan bayan duk abin da na miki. Bola yarinya nan baki da hankali. Tanti wallahi yau kadai ne yau kadai ne ki haƙuri tanti yau sharrin shaidan ne. yau kadai wallahi baki san girma ba amma na ji kin ce jiya har da liƙe ta ciki cikin ɗaki wai kin rena ni ne ni ko menene Zainabu tanti da Allah yi hakuri yi hakuri tanti iki da Allah da kika ga kita mini yarinya dan shi ne wata in na wuto daga wurin aiki sai iske yarinya duk ta bi ta rikice ta shige cin juna ko ko duk jikinta ya gwagwalje ko idanu sun yi ja amma kullun sai ke samu ƙarya da kin mini ko ta fadi ko wani abu ya same ta ni kuma sai in yarda amma dibo tattara naki ya naki ban so in bude ido ah, in gane ki kuma cikin <laughs> wannan gida na wa. Ba ai haka ba wallahi ba zan ya ba sharrin shedan ne. Ki saki mini kawawu. Ki saki mini kawawu wallahi ka in tura ki sanadiya in yi wani abin da za a kwashe ki a kai ki gidan likita. <laughs> Subhanallahi madan muke farawa tun da koha ana ta jin ku. Makwabci yarinyar nan macijiya ce macijiya da kuke ji ana hodi ita ce dibowa da ta rikita mini yarinya. Ta rikita yarinya to me ya faru? na zo na iske ta tana ba ta kashi kuma har nake jin tana cewa ai jiya sanda na tai wurin aiki da yarinyar ta yi kashi liƙe ta yi cikin ɗaki ta yi kashi cikin wando kuma tabbata da shi sai da tabbata ɗan karan kashi dan Allah ana iya ma jariri da bai san komai ba wanga abun. <laughs> a wanga abu da ta yi ai yayi muni. ke me kike shiga ne ki ta daga cikin gidana ba ni so in ga huska ki na ce <laughs> Ki hakuri ba zan sake ba tanti ba zan sake ba. In baki ɓace mini daga gani ba wallahi Allah za ki buɗe ido ki iske kanki gidan likita. Jam ha diba diba ku yi hakuri madam kwantar da hankalinki. To ke ya an ka wannan abu. Shirri ah. shaɗan. Haba amma makwabciya bai kamata ki yanke makanki hukunci ba yanzu abin da ya kamata idan ta yi laihi shari'a ce za ta raba ku. Shari'a inna lillahi da Allah ba su ruhe min bakin nan naki ki bace mini daga gani ki bace min daga gidana ba ni so in ƙara ganin kwabahuwan gana ki a gidan nan Wallahi tanti idan kika kore ni babu inda za ni ƙauyen mu nesa ne da shi kuma ba za a ci da ni a can ba. Oh kin san da wannan duka ne ki yi wannan abun a shan. na buɗe miki ƙohohin gidana na ɗauke ki kamar yadda na aiwa ga ciki na <laughs> amma yanzu da kika wanke haka ne godiya da zaki mini kenan kai cala mama ku mata wallahi kuna bani mamaki ya za ku barin gidanku ga wanda ba ku sani ba ha kuma da ɗayan naku kai wani abu sai ku dai mata wallahi makwabci wata abukiya ta ce ta ka mini ita ta ce mini tsohuwa ya aiki makwabci ta ne sai na aza ko mutum ne ya kirki gaskiya sai ku yi hatara ku bar barin gidajenku ga mutanen da ba ku sani ba ai kin ga yanzu abin da ya faru ko gaskiya yanzu di ba ki gani in wani abu ya faru kin san iyayenta ban walla san su ba wallahi makwabci kana da gaskiya amma ka san yan uwan nawa ne daga wanda da da ke zuwa lakwal sai wanda ke aiki babu wanda da dama rike mini yaro dan shi ne wai na doke ta amma daga yanzu zan san cikin hannun wa zan barin dana to haka din ya dai Ke, kina nan har yanzu kenan ko? Da Allah ki ba ni dama ta karshe ba zan sake ba na ce ba. Allah ya ba san kunya ba ki samu karhin wai ba na hankuri. Ni zan bari kuma ki rayu cikin gidana. <laughs> Dibo tattara naki yan naki ki hita da kai komsariya ma zan kai ta yanzu. A'a a'a mada ya hakuri zan can ki kai ta gidan kasu lalle kuskure ne ta yi shi kuma na san ta yi nadama. ku bar ni dai in kai ta kwamsiriya ba za ta ƙara bugun wani yaro ba. Tantu <laughs> wallahi ba san sake ba na yi nadama ki hakuri kuma ni ke ɗaukan ɗawainiyar inna da abba da ɗan albashi na idan kika kura na kasawa zai kula da su ki haƙuri anti ki haƙuri. Madam, <laughs> madar ku hakuri tun da ta kin ga ta yi nadama ku hakuri ko duk ma iyayenta ba ita ba to shikenan makwabci albarkacinka da albarkacin iyayenta zan bari ta tahiyarta amma in ba dan haka nan ba da wallahi yau a kurkuku za ta kwana ba za ta aiki gidana ba kawai ta tattara ta ta bar min gida. Madan ku da ku hakuri ta yi nadama kina jinta ta yi nadama tana ta kuka baiwa Allah. Ke zo dauke wannan kaya naki. Ku yi hakuri ku yi hakuri. Ke yi mazan Allah ki ta kayan ki zo iyata. Zo iyata ba kuka shi kenan. Albarka.